Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau talata daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau ya biyo baya sannan shirin tarbiyyar iyali sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin Afirka a yau da fatan za ku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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga muhimman su. iran ta ce tana bin dukkanin hanyoyi na shari'a domin gurfanar da waɗanda suke da hannu wajen kisan janar kasim suleimani a najeriya kuwa bankuna suna kokawa akan fama da karancin sabbin kudade waɗanda aka buga a ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta nemi jin matsayin kotun duniya akan mame falasɗinu da isra'ila ta yi to yanzu kuma ga labaran da ke dake ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya ce kasar iran din tana ci gaba da bin dukkanin hanyoyi na shari'a da kuma na siyasa gami da na diplomasiya domin gurfanar da dukkanin waɗanda suke da hannu a kisan babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na ƙasar iran ɗin laftanar kanar janar kasun sulemani a gaban kuliya amir abdullahi ne ƙara da cewa abin da take shine amurka da kuma sauran kasashen yammacin turai suna ƙoƙarin ganin cewa sun kawo cikas a wannan yunkuri da ƙasar iran take na aiwatar da shirin na shari'a daga cikin waɗannan matakai da amir abdullahian ya bayyana ya ce iran ɗin ta sanya sunayen wasu jami'an gwamnatin ƙasar amurka su sittin waɗanda abin ya shafa waɗanda suke da hannu kai tsaye a kisan kasim sulemani a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta iran matakin na ƙarshe bai yi wa amurka daɗi ba wanda suke neman jamhuriyar musulunci ta iran da ta fitar da waɗannan sunaye daga cikin jerin sunayen da ta sanya na mutanen da ake zargi da kisan babban janar din na iran a najeriya kuwa bankuna suna kokawa akan fama da karancin sabbin kudade waɗanda aka buga a ƙasar a ranar alhamis goma sha biyar ga watan disamban da ya gabata na dai hukumance aka fara kashe sabbin kudade wanda babban bankin najeriya cbn sanar da sake wa fasali a ƙasar 'yan najeriya sun yi ta tururuwa zuwa bankuna amma sukan samu matsala ta rashin samun adadin kudade da suke bukata na sabbin kudaden da aka buga din saboda karancin su a bankuna yan najeriya dai sukan koka sun kuma yi martani mai zafi game da rashin samun sabbin kudaden a lokacin da suke bukatar su a bankuna a so bangaren manyan bankunan a najeriya sun yi bayani sun ce ba su samun adadin kudaden da suke bukata ne daga babban banki na cbn gwamnan cbn godwin emefiele ya ambata a ranar 26 ga watan oktoba cbn zai sake fasalin naira biyu da biyar da kuma dubu 1000 inda ya ce tsoffin waɗannan kuɗaɗe dai za a daina amfani da su a ƙarshen watan janairu da muke ciki jaridar punch ta najeriya din taro cewa gwamnan babban bankin najeriya ɗin ya ce bankin zai aiki tukuru wajen tabbatar da rage yawan kuɗaɗe a hannun jama'a domin magance matsalolin hauhau farashi rashin tsaro da kuma yaɗuwar kuɗaɗen bogi. to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran sabon shugaban kasar brazil lola da silba mai ra'ayin kawo sauyi ya sanar da duban magoya bayansa waɗanda suka yi do a bikin rantsar da shi a birnin brazil babban birnin kasar ta brazil cewa babban aikin da ke gabansa a halin yanzu shi ne haɗa kan 'yan kasar shugaba lola da silba ya ce wagigin giɓi wanda ke tsakanin attajirai da kuma masu karamin karfi a kasar ya zama karfin kafa ga tasirin demokuraɗiyya sannan kuma ya lashe takobin yin mulki domin kowane bangare na kasar brazil din ya amfana ba da aka kammala bikin rantsar da shi din shugaban da silba ya shaida majalisar kasar brazil cewa zai sake gina kasar daga mataki wanda ya kira na matsanancin lalacewa musamman ma dajin nan na amazon da kuma sauran matsaloli waɗanda suka addabi kasar shugaba lula da silba ya bayyana cewa alhakin kulawa da dajin amazon da kuma wuraren da dimbin albarkatun ƙasar suke lamari ne da ya ɗoro a kan gwamnati sannan kuma ya jaddada cewa al'amari na bunƙasa harkokin tattalin arziki da kuma kyautata rayuwar jama'a na daga cikin abubuwan da zai sanya a gaba ba ga hukuma lola da silba wanda ya yi shugabancin ƙasar brazil har sau biyu da kuma wannan shine wa'adinsa na uku ya ce akwai manyan kalubale da suke a gabansa musamman ma idan ake la'akari da yanayin da kasar take ciki na rabuwar kawuna tsakanin 'yan ƙasa shugaba lula da sulba ya lashe zaɓe na wa'adin mulkin sa na uku ne banda wata kotu ta watsi da wani hukunci wanda aka yanke masa akan cin hanci da rashawa babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya nemi jin matsayin shari'a daga babbar kotun duniya akan mamaye falasɗinu da isra'ila ta yi kuduran wanda ya samu goyon bayan kasashe 87 sai kuma wasu 26 waɗanda suka nuna adawa da shi ciki har da amurka da burtaniya kotun hukunta manyan laifuka ta duniya tana da ƙarfin yanke hukunce-hukunce da wajibi ne a yi biyayya gare su amma ba za ta iya tilasta yin aiki da su ba ƙuri'ar ta ranar juma'a ta gaba da dai ta zo ne kwana ɗaya bayan da benjamin netanyahu a matsayin firaminista na gwamnatin isra'ila mafi tsatsauran ra'ayi a tarihi isra'ila ta mamaye gabar yammacin kogin jordan kuma kuda yake ta janye daga yankin zirin gaza amma har yanzu majalisar ɗinkin duniya tana kallon yankin a matsayin wanda yake karkashin mamaya kuma a hukumance yanki ne na falasɗinawa jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan. madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda ke kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suka faru a wannan makon wanda kuma ya shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu inda muke yin ƙarin bayani dangane da labaran sannan mu jira ai masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne dangane da juyayin cika shekaru uku da shahadar shahid kasim suleimani da kuma mahdi almuhandis jagororin gwagwarmaya da 'yan ta'adda ta kungiyar da'ish a kasashen gabas ta tsakiya wanda tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya ba da umarni aka kashe su a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 a ranar irin ta yau cewa ta uku ga watan janairun shekara ta 2020 tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da umarni ga sojojin amurka wanda suke kasar iraki da su kashe babban kumandan dakarun kudus ƙarƙashin dakarun juyin juya halin musulunci na ƙasar iran wato irgc a takaice wato shahid kasim suleimani shahid kasim suleimani dai ya isa tashar jiragen sama na birnin bagdaza babban birnin ƙasar iraki da jirginsa don fara ziyara aiki a ƙasar ta iraki tare da gayyatar gwamnatin ƙasar ta iraki ta lokacin sojojin amurka a lokacin da ya sun yi amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa don aiwatar da kisa kan babban kwamandan rundunar kudus bayan ya fita daga jirginsa ya kuma shiga motocin da suka zo tarbansa karkashin jagorancin mataimakin shugaban dakarun hashtu shabi almahdi almuhandis tawagar motocinsu na kan hanyarsu ta fita daga tashar jiragen sama na birnin bagdaza sai makamai masu linzami na ƙasar amurka suka fada kan motocin suka kuma tarwatsa motocin a nan take ne dai wato shahid kasim suleimani da kuma mahdi almuhandis da kuma masu gadinsu a cikin tawagar suka yi shahada kuma bayan haka da ɗan sa'o'i ne shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump ya fito fili ya ɗauki alhakin kisan janar suleimani da kuma abokan tafiyarsa da sunan yaƙi da abin da ya kira ta'addanci a wani saƙon da ya rubuta a cikin shafinsa na twitter a jiya litinin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa gurfanar da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump a gaban kuliya da kuma waɗanda suka taimaka masa kan kisan shahid kasim suleimani hidima ce ga adama don sun cancanci ukuba saboda kisan jagororin da suka kawo ƙarshen ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasashen iraq da syria da lebanon kuma suka hana amurka cima manufarta na sauya taswiran wa'annan ƙasashe don taimakawa hancin ƙasar isra'ila kan mummunar manufofinta a gabas ta tsakiya kan'ani ya ƙara da cewa shahid kasim suleimani da abokan aikinsa sun taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba ɗaya banda haka sun taimaka wajen ƙarfafa ƙungiyoyi da ƙasashe da suke kawance wajen gwagwarmaya da kutsawar amurka da harfi ƙasar isra'ila ƙasashen yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya ce gwamnatin ƙasar amurka ta saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kisan da ta yi wa janar kasim suleimani da abokan tafiyansa wanda suka hada da mahdi al-muhandis don haka gwamnatin ƙasar amurka ita ce shaidan babba wacce kuma take ƙyanƙashe 'yan ta'adda a duniya take kuma yaƙar wa'anda suke son tabbatar da zaman lafiya a cikinta a mai da martani na farko wanda jumhuriyar musulunci ta iran ta yi bayan samun labarin kisan shahid kasim suleimani dai da kuma ɗaukar nauyin kisan wanda shugaban ƙasar amurka na lokacin donald trump ya yi shine ta ba da sanarwar cewa za ta rama kan ƙasar amurka a cikin 'yan kwanaki masu zuwa don haka a ranar takwas ga watan janairun shekara ta 2020 bayan kisan shahid kasim suleimani dakarun kare juyin juhali musulunci na kasar iran suka cilla makamai masu linzami da dama kan sansanin sojojin amurka mafi girma a kasar iraki wato ainul asad inda a fadinta sojojin amurka da dama sun halaka amma gwamnatin kasar amurka ko kuma shugaban kasar amurka na lokacin wato donald trump ya cewa babu wanda ya mutu daga cikin sojojin amurka a sansanin sojojin na ainihin assad bayan ruwan makamai masu linzami wanda sojojin kasar iran suka kai a kan sansanin sai dai gwamnatin amurka ta amince da cewa hare-haren sun jawo rikicewar kwakwalwar sojojin amurka fiye da ɗari sanadiyar hare-hare na sojojin kasar na iran gwamnatin kasar iran dai ta ɗauki wannan matakin a matsayin somin taɓi ne don sai ta rama kisan shahid kasim suleimani fiye da abin da ta yi a sansanin sojojin ainul asad banda haka gwamnatin kasar iran ta shelanta sojojin amurka yankin asiya a matsayin sojojin 'yan ta'adda sannan tun lokacin ne ta sha alwashin korar sojojin amurka daga yankin kwata-kwata har ila yau gwamnatin ƙasar iran ta maka wasu amurkawa wanda suke da hannu wajen kisan shahid kasim sulemani a gaban kotun ƙasa da ƙasa sannan na farko a jerin sunayen shine tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump a ƙasar iraki kuma mataki na farko wanda gwamnatin ƙasar ta ɗauka shine majalisar dokokin ƙasar ta kafa dokar korar dukkanin sojojin kasashen waje daga kasar iraki musamman sojojin amurka wanda suka kashe shahid kasim suleimani da kuma mahdi almuhandis da abokan tafiyarsu har ila yau wani kwamiti wanda kasashen iran da iraki suka kafa ya gano sunayen mutane 120 daga cikin amurkawa da mataimakansu wanda ake zargi da hannu a cikin kisan wa'annan manya-manyan mutane za a fidda sunayensu ɗaya bayan ɗaya don gurfanar da su a gaban kotu ta ƙasa da ƙasa har ila yau a ƙasar ta iraƙin iyalan mahdi al almuhandis mataimakin shugaban dakarun hajji shabi wanda suka taimaka wajen korar wanda suka taimaka wajen kwato ƙasar iraki daga ƙungiyar daesh da wasu 'yan sa kai sun shigar da ƙara a wata babbar kotu a ƙasar ta iraki inda suke nema a hukunta wa'anda suka kashe wa'annan shahidai abin girmamawa a ƙasar. mutanen ƙasar iran suna ta kwarara zuwa garin kirman inda aka yi wa shahid kasim suleimani kabari don juyayin cika shekaru uku da shahadarsa wato a yau sha uku ga watan da shekara ta 1401 wanda ya yi daidai da uku ga watan janairun shekara ta 2023 a bana a cikin ƙasar iraki an gudanar da juyayin shahadar wa'annan jagororin fada da 'yan ta'adda a wurare da dama daga cikinsu an gudanar da taron juyayi a garin dujail daga arewacin birnin bagdaza a cikin al'amuran da ba za a taba manta da su ba dangane da shahid kasim suleimani musamman a ƙasar iraki shine yadda a cikin watan yunin shekara ta 2014 ya kubutar da garin armil a cikin lardin salahuddin daga fadawa hannun kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish bayan da mayakan kungiyar suka yi wa garin ƙawanya na tsawon kwanaki tamanin. garin armil dai yana da mutane kimanin dubu ashirin da shida amma a lokacin da janar shahid kasim suleiman ya sami labarin irin ƙawayen da aka yi wa wannan garin sai ya tashi da jirgin sama mai saukar angulu ya bi ta kan mayakan da'ish sannan aka sauke shi a tsakiyar garin daga nan ya tsara yadda za a sami nasara a kan mayakan na da'ish aka kuma aiwatar da tsarin nasa kuma aka kubutar da garin daga fadawa hannun mayakan an kuma hana su shiga garin na armil shahid kasim suleimani dai ya nuna irin wa'annan jarunta da bajinta a kasashen iraki da siriya sau da dama ta yadda mutanen wa'annan yankuna musulmi da kiristocinsu da ba za su taɓa manta da irin taimakon da shahid kasim suleimani ya yi masu ba a shekara ta hudu ne da gwamnatin ƙasar amurka tare da wasu kasashen turai da kuma ƙawayensu na kasashen larabawa a yankin gabas ta tsakiya suka horar da mayakan kungiyar daesh a wajen wa'annan ƙasashe. sannan suka tara su a ƙasar jordan daga nan suka fadawa ƙasashen syria da iraki daga ƙasar ta jordan suka mamaye yankuna da dama a ƙasashen biyu suka yi wa musulmi da kiristoci na wa'annan ƙasashe kisan kiyashi suka tilasta wa miliyoyin mutane na wa'annan ƙasashe gudun hijira zuwa ƙasashen duniya daban-daban amma gwamnatin ƙasar iran ta karɓi kiran neman taimako wanda gwamnatocin wannan kasashe biyu suka yi kuma ta tura janar kasim suleimani da abokan aikinsa zuwa wannan kasashe sannan a cikin yardan allah ta'ala janar suleimani ya jagoranci mayakan hashdu shabi na kasar iraki da kuma sojojin gwamnatin kasar syria da mayakan kungiyar hezbollah ta kasar lebanon inda a cikin shekaru uku suka kawo ƙarshen mamayar da kungiyar da'ish wacce take samun goyon bayan amurka da ƙawayenta ta yi wa wa'annan kasashe jagoran junjuwa halin musulunci imam ayatollah said alil hamnai a wani jawabin da ya gabatar dangane da shahid kasim suleimani yana cewa sunansa ya zama abin tsoro ga shugabannin ƙasar amurka sannan ya zama kyakkyawar misali ga dukkanin masu neman 'yanci a duniya a takaici dai shahid kasim sulemani da mutanensa sun wargaza wa amurka da kawayenta dukkanin shirye-shiryensu da suka yi na sauya gabas tsakiya kuma da yardar allah ba za su sami nasara a cikin makirce-makircen da suke kullawa musulmi da kuma sauran masu neman yanci a duniya ba nan gaba saboda shahid kasim sulemani ya zama masu misali abin koyi wajen fuskantar wa'annan azzaluman shugabannin manya-manyan kasashen duniya masu sauraro nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa da Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu raro barkanmu da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sa zuwa muku daga rediyon Hausa daga nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu nan abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau namu ci gaba ne sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada standard for islamic propagation da ke binin kanan dabo ta nigeria da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai na su amfana da shi yau alama da soma ne da yiwa jinjiri aski in allama ya shirya bismillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad aske gashi yana daga cikin rana ta bakwai da wa yaro ai sadaka da awon zinare ko azurfa nauyin gashin ga wani mabukaci rayuwar mutum ta dan faru da arziki zinari da azurfa kuma ba da nan abubuwa guda biyu zai sanya albarka a cikin rayuwarsa da kuma arziki mai yawan gaske da kuma dacewa cikin al'amuransa an karhanta karhanci mai tsanani a aske wani bangare a bar wani bangare hukunci shine a aske shi gaba daya kada a bar komai kada a saki a bar wani bangare ba aske shi ba shari'a ba ta yadda da shi ba kuma zai iya tafi da albarkar da take tattare da shi a cikin wannan aski yanka na hakika yana daga cikin abu muhimmi sosai hakika wajibi ce ga rayuwar mutum hukunce-hukuncen hakika zo a kitabul hakika na usul kafi da littattafai masu yawan gaske kan hakika yankawa mutum dabba namiji a yanka masa rago mace a yanka mata tinkiya hakanan ana iya yi da rakuma ko rakumi ko sa ko saniya ko akuya ko bunsuru dukkaninsu ana yin hakika da su rago ya zo ga mace da namiji a yanka musu rago ya zo kan wannan matsala da yau a cikin ruwayoyi daban-daban kuma wasu ruwayoyin sun nuna cewa namiji da mace duka ba bambanci rago a yankawa namiji hakanan rago a yankawa mace ana yi wa namiji da mace hakika dukkaninsu ana iya yanka musu komai sai dai abin da yake mustahabbi gun wasu malamai mace a yanka mata dabba da take mace namiji a yanka masa dabba da take namiji amma ana iya yankawa ne kawai a cikin wayannan dabbobi da ake zakka rakumi saniya tinkiya akuya sai a yanka namiji rakumi ko ko rago ko bunsuru mace kuma a yanka mata saniya ko raƙuma taguwa kenan ko tinkiya ko akuya kuma idan ba a yi wa mutum ba har ya girma yi wa kansa idan bai samu dama yi wa kansa ba har ya mutu 'ya'yansa su yi masa san Allah amincin Allah ya tabbata gare shi ya yi wa Hassan da Hussein kowannen su akika lokacin da aka haife shi yana yin addu'a yana cewa da sunan Allah wannan akika ce daga Hassan Ubangiji ka sanya kashin tafansa ga kashinsa, namanta da namansa, jininta da jininsa, gashinta da gashinsa, Allah ka sanya ta kariya ga Muhammad da alayensa. haka ake son hakika a yi ta a yi addu'a a roƙi ubangiji ya sanya komai na tafansa ga yaron kafin nan ma za mu ga abu talib amincin allah ya tabbata gare shi ya yi wa manzan allah hakika a rana ta bakwai har mutane suka ce masa menene wannan sai ce hakikar ahmad ce aka ce don me sa ka sanya mashi suna ahmad sai ya ce na ambace shi ahmad domin yaban mutanen sama da na ƙasa gare shi idan an yanka hakika sai a zaɓa ko dai a raba naman ta ɗanye ko kuma a dafa a kira mutane ana son kada su gaza mutum goma wato daga mutum goma zuwa sama a ciyar da su wannan abinci a dafa musu sannan unguwar zoma ana ba ta karfata wato gaba ɗayan kwata na akuya ɗin kenan da wata ma'ana sannan wasu ruwayoyi sun tafi hakan cewa kada babarsa ko babansa ko danginsu su kasance sun ci daga wannan hakika musamman ma uba da uwa akwai tsanani sosai wajen su ci hakika amma da wacce ta yi unguwar zoma ɗin babar mutum ne ko babar matar to ba za a ba su komai daga ciki ba za a bayar da ita ne sadaka a dafa amma wasu ruwayin sun yi nuni da cewa lallai uwa ba za ta ci ba don haka abin da ya fi kyau uwa da uba su kiyaye su nisanci cin wannan hakika din idan suna son cin nama a sayo musu wani ragon daban ko naman daban domin su ci gare shi ba daga hakikar ɗansu ba ruwayi da dama kan wannan sha'ani sun zo daga littattafai daban-daban sunatan washiyatan suna darimi alkafi da sauran littattafai kan wannan matsala. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion biyu hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanan alama kan kaciyar jinjiri da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin kaciya tana daga cikin muhimmin abu da ake a rana ta bakwai musahabbi ne mai karfi yin kaciya kuma dukkanin addinan sama suna umarni da yin kaciya waye sun nuni da cewa yin kaciya rana ta bakwai shine mafi tsarki mafi saurin fito da nama wato girman yaro sannan kuma mutumin da ba shi da kaciya idan ya fitsari a satana yin tir da wannan fitsarin nasa har kwana arba'in duba alkafi juz'i na shida shafi na talatin da biyar da zibul hakam juz'i na bakwai shafi na ɗari hudu da arba'in da biyar sannan akwai addu'a da ake yayin kaciya din nan na da muhimmanci sosai masu yin kaciya su tabbatar sun iyata domin kariya ce daga karfe da za a soki yaro da shi a rayuwarsa kuma samar da lafiya ne gare shi a cikin rayuwarsa sannan kaciyan nan anewa yara ne maza matsalar yi wa mata kaciya ta jawo kace na ce a duniya yi wa mata kaciya baya daga cikin sunna annabi kamar yadda ya zo a cikin alkafi juzi na shida shafi na talatin da bakwai akwai wasu hukunce-hukunce da aka yi sabani tsakanin malamai wanda suke ganin idan mutum ba shi da kaciya ko ya yi bai yi ba sai dai wasu abubuwan kuma za mu ga malamai sun tafi akan shi baki ɗaya kamar sharaɗin ingancin ɗawafi na wajibi ko mustahabbi dole sai an yi kaciya in dai ba kaciya yaro ba ne wanda ba mu mayizi ba shi wannan ɗawafinsa zai yiwu kuma ɗawafin nan na hajji ne ko na umara na wajibi ne ko mustahabbi in ba ya kaciya ba ba ya karɓuwa don haka mai aikin haji ba zai ba aikin hajjin sai karbi kenan sai ya kaciya shi yasa ma idan mutum ba shi da kaciya har ya girma ya balaga to dole ne wa kansa kaciya idan ba zai yi ba to bisa larura daidai gwargwadon ganin al'aurarsa sai a samu wani masa kaciya kaciya sunna ce ta addini kamar yadda magabatar akwai ta yahudawa da kiristoci mai yahudawa suna karfafa yin ta a rana ta bakwai addininsu idan aka sake aka jinkirta a rana ta takwas ya zamanto kamar ciwo ne da aka jiwa wanda aka yi wa kaciya kuma dole ne a ba da kafara saboda wannan jingiri. daga cikin matsaloli muhimmai game da ƙananan yara da aka haifa akwai matsalar shayarwa shayarwa muhimmiya ce da kasance daga nonon uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa yana fada babu wani abu da yafi nonon uwa zama alheri ga yaro yoni akhbarin rida juz'i na biyu shafi na talatin da hudu sannan wannan shayarwa din ana son ta kasance daga mace ta gari kamar miya saliha domin yaro yana ɗaukar halin nonon wacce ta shayar da shi mu duba alkafi juz'i na shida shafi na arba'in da hudu imam Albakir bakir amincin allah tabbata gare shi na cewa ka shayar da nonon ka da nonon kyawawan mata na gari na hana ka bayar da shi ga munana masu munanan sifofi domin nono yana tasiri albihar juz'i na 300 shafi na uku da ishirin da uku hakanan wasa'il juz'i na sha shafi na ɗari da saba'in da takwas an karɓo wayoyi kada a bari wa wuya ta shayar da yaro hakanan ma mai gani da susu wannan zai iya tasiri a jikin yaro ya taso yana gani dishi dishi wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa kenan hakanan daga wasiyin sa Imam Ali yana cewa ku ji tsoron shayar da 'ya'yan nonon karuwa da mahaukaciya domin nono yana tasiri wannan ya zo a cikin najil balaga hikima ta hudu imam sadiq amincin allah ya tabbata gare shi na cewa behudiya ko kirista ta shayar da nono ya fi a ce nasibiya ce ta shayar da nono wato idan akwai mace mai kin manzon allah ko kin alayensa ko da ɗaya ne daga cikin su suwayin nan goma sha hudu sai da zahara ko imam ali har zuwa kan imam mahdi wasu yan manzon allah sha biyu to idan mace tana kin ɗaya daga cikin su kada a sake ko da wasa a bari yaro ya sha nonanta domin da ta shayar da shi gwara yahudiya da kirista ta shayar da shi kuma idan uwa za ta shayar da shi kyauta to ita ta fi cancanta ta shayar da shi kai ko da kuɗi za a bayar ga shayarwa ɗin to gwara a ba uwar kuɗin shayarwa ta shayar da shi wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ƙarshe yau ma malam ya fara bune sabon kundi idan kuma lokacin ya fara daka mana harara a maimakon sashen hausa na biyu hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadar center for propagation da ke birnin kanan dawo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunja na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن farisanci bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farsanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 23 amma kafin mu fara gabatar da shirin kamar yadda yake muna karatantar da masu wari cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet idan aka ziyarci shafin sannan muna watsa shirin a kowace rana ta talata dai kamar yadda aka sani da dala ubangiji a yau za ku ji cewa dai muhammadu da ramin sun kasance tare a asibiti a lokacin da muhammad ya kai ziyara domin ya gano baban ramin wanda yake kwanci asibiti bayan an yi masa aiki na kwanaki biyu ya kuma je asibiti a daidai lokacin da ake zuwa ziyara kimanin karfe hudu zuwa shida kenan na bayan azahar domin ya gano baban abokinsa ramin Kafin aji yadda shirin zai kasance baki ɗaya da kuma wannan tattaunawa sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. پدر mahaifi. حالش چطور است؟ Yaya yanayinsa yake? Alhamdulillah. An gode ma Ubangiji. Didan. Gani ko ziyara. To amadi. Kai ka zo. خواهش میکنم گوده یعنی کی؟ اتاق بکی کدام است؟ وننه با من تردنی بیا زو خوبم اینا لافیه شما چطورید؟ کو یا یا کی؟ دوست ابوکی دوست صمیمی ابوکی نکود دکود خوشحالم نجردی به خاطر سبودا گل فره گلها فرنی زحمت کشیدید کنی دوینیا الان ینزو بهترید؟ کن سامو سوکی؟ امروز بهترم ایو نسامو سوکی فکر می کنم اینا تنانن عمل جراحی aikin tiyata Baroge. harafin da ke haɗa kalmomi biyu ga sacht mai wahala چون دومین پیر سوهو شما نیستید کو با کوبنه جوان متشی جراح لکتا می ایکن تیاتا جراحان لکتوچی ماسو ایکن تیاتا خیلی خوب da e kyau او دارد. شی yana da. دکتر رزوی لیکتا رزوی جراح لیکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب می کو قره از او متشکرم اینا یی مسا گودیا تو madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad Ramin da kuma babansa. سلام رامین حال پدرت چطور است؟ خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ با من بیا تو انزو کما سی اصوراری ونن تتوناوا amma da tarjamata a cikin harshen hausa سلام رامین حال پدرت چطور است؟ سلام علیک رامین یا یا یا نیم بابنکا خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی دکه Na gode ma Allah, na gode da ka zo. خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ گوده یعنی کی؟ لیکن محیف نکه وننه با من بیا کزو تردنی dukkanin su biyu wato ramin da muhammad sun shiga cikin ɗaki sun kuma sami babar ramin yana kwance a kan gado wani mai kula da lafiyarsa na diba shi ganin haka ke da waya sai ya fita ya bar ramin da abokinsa muhammad muhammad ya kawo wani ɗaurin furanni ya miƙa wa babar ramin a lokacin da yake kwance ya kuma tambaye sa halinsa kamar haka سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام الحمدلله خوبم شما چطورید؟ پدر محمد دوست صمیمی من است خوشحالم زحمت کشیدید به خاطر گلها خیلی ممنون خواهش میکنم الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ بله امروز بهترم اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است چون من پیرم نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد بله دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم تو الله yanzu kuma سه a ji wannan tattaunawa da سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام علیک یا یعنی نکه نینه محمدو سلام الحمدلله خوبم شما چطورید؟ علیک السلام an ما ما اوبنگیجی دکیو یا یا ککی محمد دوست صمیمی من است. بابا محمدو ابو نه نه قد قد. خوشحالم. زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون. نجردی. کنی دوینیا. نگوده قره دگنن فرنی. خواهش میکنم الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ godiya nike yanzu yaya yanayin naka ka ji sauki بله امروز بهترم اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است چون من پیرم ای ایو نه سامو سوکی اما نی اینا تنانن aikin tiyata ya fi zama matsala gare ni پیده ونی نه رومین نی نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد آه کی با سوهو بنی کی متشی نی کما کسر ایران تنا دا لکتوچی ماسو ایکن تیاتا مسکو بله دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم ای likita razavi likitan tiyata ne ƙwararre na gode masa to madalla bayan wani ɗan lokaci mai jiyan ya sake dawowa a cikin ɗakin ya kuma buƙaci muhammad ya kama sa domin kuwa lokacin ziyarar mara lafiya ya riga ya kawo ƙarshe saboda haka sai muhammadu ya yi bankwana da abokinsa ramin ya kuma yi bankwana da babansa da ke kwance a kan gado ta jama'a masu rare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki dole a nan za mu dakata amma kafin mai bankwana da ku muna ƙara tana ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbiyyar mako na gaba. thank you sannan daga ƙarshe ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan haɗa yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na sanarwar da gwamnatin ƙasar gambia ta yi kan cewa ta dakile wani yunkurin jin mulki a ƙasar sannan ta yi rab ta kuma cafke wasu sojoji har guda hudu da ake zargi da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri na kokarin hamɓarar da gwamnatin shugaba adama baro gwamnatin gabatar ta buƙaci jama'a su kwatar da hankulansu yayin da ta ce an samu nasarar shawo kan al'amura a babban birnin ƙasar wato banjo duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. kamar zuwa yanzu dai babu wani tabbaci kan waɗanda suka kisa wannan makashiya ta jin mulkin a cikin sanarwar da gwamnatin ƙasar ta fitar ta ce sojin da aka kama a halin yanzu na taimakawa jami'an 'yan sanda don yin bincike yayin da ake ci gaba da neman wasu mutum uku da ake zargi da kitsa jin mulkin da bai samu nasara ba domin tattauna wannan batu ne wurin jin mulki mun gayyato dr abubakar kari malami mai koyar da salon siyasa a jami'ar abuja da ke babban birnin tarayyar najeriya don ya yi mana nazari kan wannan yunkurin jin mulki a da ake gani lamarin tsohon yayi ne to dokta kafin mu fara tambayoyin game da jin mulkin da aka ce bai nasara ba kasan gambia akwai masu ganin cewa yanzu juyin mulki a lokacin da riga ya wuce mutum na san mulki yanzu kawai ya shiga siyasa sannan ya nemi kudin jama'a ya zama shugaba to sai kuma gashi shi abubuwan kamar ba su tabbata ba musamman a kasar mali haka ga yin juyin mulki sannan kuma ga yanzu wannan ma da ashe nasara da aka da sai a ce kawai an ƙara juyin mulki kenan a gambia da kai ganin wannan nazarin da cewa yanzu juyin mulki lokacinsa ya wuce dokta zaɓe zai mulki bai da fa'ida bai da amfani kamata a ce demokuraɗiyya ake bi so da gaba a to amma a kullum dama akwai ko kuma tsakanin fata da kuma zaki. Abin da muke fata yawa kana ba lalle ba ne shi ne ke faruwa akan sami akasin haka to irin abubuwan da yake faruwa ke kuma wannan fata da ake yi na cewa a daina na amma da shugabanni amma da kungiyoyin duniya saboda akwai gurgurce-gurgurce a majalisar ɗinkin duniya a ɗinkin duniya da sauran kungiyoyi game da haka asali ma hukumar nan ta afirka ta yamma wato ecos consulia suna da kuduri a kan cewa ba su amince da halarci duk wata gwamnati da aka samu ta hanyar juyin mulki ba amma kuma a zahiri wannan bayanin juyin mulki wannan kudurin an yi ta zuwa mulki musamman ma a afirka ta yamma a kasashe da dama a so a yi a niger an yi a burkina faso an yi a equatorial guinea an yi a mali tattalin arziki ta afirka ta yamma ta ce akwai wasu abubuwa da suke faɗa cewa ba ta amince a rinka jin mulki ba ta faɗi abin da za ta yi wa ƙasar ko kuma ita ma kawai tana da farce ne ba kuma baya susa wannan ƙasa ta gambia ana ganin wannan shugaba da ya hau mulki yan shekarun da suka wuce wato adama baro ya yi rawar gani ake so da a yi wanda Allah bai tabbatar da shi ba za a iya cewa na Allah da na ne kuma a'a na son rai ne abinda nake nufi ne kasan da wanda ya mulki a wannan kasan kasan kuma soja ne ana ganin ne ke so wato mai da bari sabuwa ko kuma a wasu ne kawai bisa kansu ganin cewa wannan mutum bai yake daidai wanda ake so masa jin mulki yanzu masauraro an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau har kuma tsibirin fannin ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu na yau dr abubakar kari malami mai koyar da salon siyasa a jami'ar abuja da ke babban birnin tarayyar nigeria ni awar kunya da ke cewa sai wani jikon ya zub da tsamar kura. kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu ɗauke da wani sabon zangon ku huta lafiya